أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم lana illa ma الا ما علمتنا انك Hakim. العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمي na roƙon Allah subhanahu wa ta’ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da kuma gafarta mana mu da mu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙonsa ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 95 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على وعدا yace la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru uli darar wal fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wato mumunai da suke zaunannu alqa'iduna zaunannu minal mu'minina daga muminai ghairu ulid darari wanda ba su da wata lalura wanda ba su da wata lalura to la yastawuna ba sa daidai da wal mujahiduna fi sabilillah da waɗanda suka ɗauki tafarkin rayuwar jihadi a rayuwarsu wanda suke jihadi don ɗaukaka kalman Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu faddalallahu mujahidina babu shakka Allah ya fifita masu jihadi da yaƙi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu alal qa'idina sama da waɗanda suke zaune a gida ba sa zuwa Allah ya fifita su da darajatan wata irin daraja tazara talada amma Allah ce wa kullan duka dai biyu din wa'adallahu husna Allah ya musu alkawarin aljanna tunda waɗancan da suke zaunen ba sa zuwa jihadin ba sa ba da su dai mumunai ne albarkacin imanin nan suna mumunai masu imani da Allah to Allah ya ce su ma na musu alkawarin dai alhusna aljanna sai dai su san matsayinsu a cikin aljannan ba ɗaya ba ne da wanda suke zuwa jihadi ina fata an gane ko wa faddalallahu haƙiƙa Allah ya fifita almujahidina wanda suke jihadi a rayuwansu alal sama da waɗanda suke zaune ba sa zuwa Allah ya fifita su da ajaran azima lada mai girman gaske tazara da yake tsakaninsu tazara ne mai girman gaske inji Allah subhanahu Ko koda mazaunan mumunan da ba sa zuwa jihadi ko da sun shiga aljanna to gaskiya tazaran da take tsakaninsu da masu jihadi ba ta misaltuwa in ji Allah subhanahu ta'ala da yi manzo Allah sassala ya ce inna ahalal jannati lalle ‘yan aljanna la ya auna suna hangen ɗakunan waɗansu ko gidajen waɗansu da suke sama da su Kamar daga nan ƙasa inda muke hangen taurari haka za ka ga a cikin aljanna ma haka waɗansu suke hango gidajen waɗansu da suke sama da su kaga a ce ka hau daga nan ka je inda tauraro yake lallai akwai aiki to tazaran da ke tsakanin waɗansu da waɗansu a cikin aljanna kenan kaga lallai tazaran da fifikon aiki ne sosai ja ina fata an gane mu dai nan mun san sai an harba kumbo ko yawa sai an harba kumbo ya mayi wani irin tafiya na watanni kafin ya je inda tauraro yake to kaga a ce aikin wani ne ya fi ka ya wuce ka da wannan kai sai an harba kumbo ka je wajen kaga lallai aikin tazara akwai tazara ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ƙara maimaita ya ce in ba ku gane ajaran aziman ɗin ba ma'anan shi to darajatin minhu waɗansu irin darajoji in plural form ya kawo ba daraja ɗaya ba ba daraja biyu ba ba daraja uku ba darajat waɗansu darajoji tazara masu ɗimbin yawa kawai minhu daga Allah wa magfiratan sannan ga wata irin rahama gafara da Allah zai wa mujahidun wa rahmatan da wata irin rahama wa kana Allah lalle Allah ya kasance ghafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai da rahama ina fata an gane ko mu koma ayar la yastawil qa'iduna zaunannu a gida ba sa daidai da mumunai eh, eh, eh, zaunannu a gida ghairu ulid darari wanda ba su da wata lalura mecece laluran da take hana mutum zuwa yaki wanda shari'a ta yadda da laluran Allah ya yi bayanin ta ce laisa alal a'ama harajun wala alal maridi harajun wala alal a'raji harajun waɗannan su ne masu laluran da Allah ya yadda da laluransu in suna da ita ko ba su je yaƙi ba Allah ya san lalle lalura ce karɓaɓɓiya shi ne mutum mara lafiya sai makaho sai gurgu makaho gurgu sai mara lafiya mara lafiya kuma duk wata irin cuta da za ta hana mutum ina fata an gane ko Allah Ubangiji ya musu uzuri kun sa akwai cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ba zan iya kawo sunan shi ba dattijo ne ya tashi za a tafi yaƙi ko na Uhud ne ko na Tabuka ne na manta sai ya zo yana gurgu yana dingisawa shi ma za shi aka ce irin ku Allah ya muku uzuri ku zauna a gida sai ya ɗan jinjina ƙafar da take ɗingishi da ita ya ɗan tattaka ta cas-cas haka ya ce ina son wannan gurguwar ƙafar ta taka aljanna da kanta zan fita kawai ina fata an gane ko to a nan Allah ya musu uzuri amma bai tilasta musu su je ba wanda ya ga zai je ɗin zai je ɗin zai iya to ba a hana shi ina fata an gane ko to haka makafi an musu uzuri sai masu cuta da ciwo a jiki duk an musu uzuri to amma in baka da wannan kai ba makaho bane kai ba gurgu bane lafiyan ka kalau to babu uzuri a wajen yaki idan shugaba yace amir yace ka fita sunanka ya fito cikin wanda za su je to kamar yadda ake tura sunayen sojoji a ce suwane suwane an tura su waje kaza to kai ma dole ka fita ina fata an gane ko to almujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wanda ake nufi da jihadi fi sabilillah babban wanda ake nufi shine wanda ake zuwa ayi fada ayi yaki a filin daga karara mutum ya mika kansa sannan ya mika dukiyansa ina fata an gane ko ya mika kansa ya mika dukiyansa shine to jihadi a nan ɗin bayan wannan babban duk wani abin da yake <coughs> wato abin eh, hanyar da kafirai suke bi suke lagwanta musulmi da musulunci to shi ma idan ka fito wannan hanyar ka toshe ta kai ma kayi jihadi fi sabilillah bayan jihadi na takwabi din nan na aje a fafata idan muka ga jihadinsu yanzu misali ta midiya ne suna kafa ya, kafafan yada labaru television radio da shi suke propaganda suke yakan musulmi ko kuma suke abinan suke yi wa musulunci lahani to musulmai su ma sai su fito da kudadensu masu hali masu dukiya su ma sai su kafa gidajen yada labaru a gidajen rediyo da na television din suna watso sharri mu ma muna watso alheri muna karewa alhamdulillahi waɗansu sai wannan bajinta a kwanakin nan da muke gani irin su sunna tv Allah ya sakanta ma wanda ya kafa shi da alkhairi sannan akwai africa tv 3 Allah saka ma wanda ya buɗe shi da alkhairi akwai tv manara Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai waɗansu gidajen tv irin su peace tv da muke gani su ana ah, su zakir naik da manya-manyan gidajen television wanda za ka ga suna yada tsantsan musulunci da tsantsan sunna da wayewa da koma da komai da a nan najeriya in aka ce a ba da lasis za a buɗe gidan rediyo ko gidan tv sai a sanya maka sharaɗi a ce banda, banda nuna addini banda nuna kaza banda nuna kaza banda nuna kaza to alhamdulillah sai Allah ya kawo su in can daga ba ma Najeriya ba amma sai su biyo tauraron dan adam baka isa ka toshe tauraron dan adam ba to Allah saka musu da alheri ana samu wannan to idan misali ta jaridu suke propaganda ta san jaridu da media yanzu sai a mai da baki fari pat a mai da bakin a bai da fari kuma baki irin to yi ta yada bu a propaganda a jaridu a jaridu a jaridu a jaridu to idan wannan abun muka ga yana illanta mutanenmu yana illanta addini yana illanta musulmi yana illanta mu to masu kuɗi su ma sai su fito su kafa nasu jaridun in wancan sun ce kule a nasu hey nan mu ce cas a namu sai ka ji shuru shi asallahu an ya kuffa ba asallazina kafaru kenan lahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankila ta idan muka samu rubuce-rubuce suke yi sai mu ma a samu marubuta su fito su ma suna mai da martani ta duk irin shiga da salon da suke bullo mana da shi sai musulmi su ma su zabura in bangaren neman kuɗi ne a bada kuɗi duk a bude iri waɗannan abubuwa, ina fata an gane ko? manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa bayan yaƙi na jihadi babban akwai waɗanda suke zuwa su yi waƙe su zambaci addinin musulunci su zambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ɓatanci wa addini da sahaban manzon Allah sai manzon Allah ya samo Hassanu bin Thabit ko ba haka ba in suka yi waƙe waƙe na zamba na zagi addini sai ya mayar musu da irin mizanin ma'aunin waƙan nasu ya kare musulunci kuma ya durkusar da su ƙasa ya kaga mutum baya fata ma ya sake fitowa ma nan gaba a ganshi irin yanda irin yankin da Hassanu bin Thabit zai masa to kaga ya ba yayi jihadi da harce ta hanyar me ta hanyar wake ta hanyar wake eh yanzu ka duba ko ɗan siyasa ne eh fati din ya ka samu sun samu su eh kwanan na samu ni rarara ya rara yace masu gudu su gudu su je ina su je ina menene to kaga wannan waƙin nashi ai har ya samu lamban yabo da kyaututtuka kuma waƙin ya ɗaukaka fatin a idon 'yan fatin da can an samu wani ɗan wanda yi pdp waƙa can shekarun baya babu waƙan da ta shahara irin tashi ta ɗaga eh, ta ɗaga wannan fati ɗin to kaga shi ma yana da tasiri kuma shi ma ya samu matsayi ya samu girma ya samu abubuwa da yawa to ta duk inda aka bullo sai mu bullo mu ma shi ma a mai da martani wannan jihadi ne fi sabilillah jihadi ne fi sabilillah kar mutum ya zauna a haka kawai da fata Allah ubangiji ya samu dace to Allah madaukakin sarki sai ya nuna waɗanda suke zaune masu fita jihadin ba matukan suna nan a mumunansu suna aiki suna sallah suna ibadansu da wanda suke mumunan sun fita jihadi menene dukkansu Allah ya ce zan sakanta musu da alkhairi da aljanna amma fa akwai tazara mai ɗimbi yawa tsakanin su waɗannan da suke zaune ɗin nan ba sa taimaka ba sa abin nan ba sa jihadi da dukiyarsu da abin nan zan taimaka mai zan sa su aljanna amma fa akwai tazara mai ɗimbi yawa a tsakaninsu ina fata an gane ko innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu wannan ayan ta sauka a kan musulmi ne waɗanda suka ƙi yin hijira a lokacin suka makale a makka suna da hali da dama da iko yin hijiran suka ƙi su yi hijira suka makale a makka sannan kuma ba su da freedom na addininsu a makka ɗin ba su da ‘yanci na addini kafirai Mushirikai suna musguna musu sun hana su walwala sun hana su sakewa dama azabtar da sahabai da ake ana karkashe su ana ci musu zarafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce su bar garin tunda gwamnatin ta shirka ce gwamnatin ta kafurai ne su je inda za su samu waje su yi walwalansu su yi ibadansu annabi aka umurce shi da hijira ya yi hijira da sahabansa amma waɗansu sai suka makale suka ƙi yin hijira babu shakka rashin yin hijiran nan kuma babban saɓo ne a musulunci ka zauna a inda baka walwala ka yi addininka baka da ‘yanci ka gina masallaci baka da ‘yanci ku gina islamiyya baku da ‘yanci matanku su sa hijabi baku da ‘yanci a fito da wani simbol wata alama ta musulunci dai baku da shi dakushe ku ake yi ba za ku yi sallan idi ba ba za ku yi komai ba an hana ku gwamnatin ta hana ku tana cin zarafinku to hijira a koma inda za a samu walwala a yi ibada yadda ya dace wannan wajibi ne wanda ya ki yin hijiran ya makale a can sai Allah ya kira su sun zalunci kansu to shi yasa Allah a nan ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu waɗannan mutanen da suka makale a makka suka ƙi yin hijira su je su samu inda za su yi walwala su yi addininsu suka fifita zama cikin mushirikai kafurai masu hana su walwala ɗin nan wanda suke zaune tawaffahulu mala'ikatu har lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ransu zalimi an suna masu zalintan kansu sun zalunci kansu to mala'iku za su tambaye su ƙalu fi kuntum a wane matsayi kuke yau gashi mun zo ɗaukar ranku a wane matsayi za mu ɗauki ranku a yanzu an ce ku yi hijira kunki ku je inda za ku bauta Allah kunki kun fifita zama cikin kafirai da ƙasa ta shirka da daula ta shirka da kafirki yau a wane matsayi ne kuke qalu sai su ce kunna mustad'afina fil ardi excuse din da zasu ka kenan uzurin da zasu ka kenan wallahi ba wani abu bane ya hana mu hijiran nan face mu raunana ne a doron kasa ba mu ba za mu iya yin hijiran ba muna da rauni an hana mu wai rauni shine gwamnatin kafurcin ta danne su ta hana su tsakat kun ƙi ku yi sallah me yasa a'a an hana mu gina masallaci an hana mu mu islamiya an hana mu karatun qur'ani ma duk wanda aka ji kama shi ake a kashe kunna mustadafina fil ardi mu rauna na ne a wannan wajen ba mu isa mu yi komai ba an hana mu katabus qalu sai mala'iku su ce to alam takun ardullahi wasi'atan shin kasa Allah ba yalwatacciya bace ƙasar Allah ba yalwatacciya ba ce ba inda za ku yi hijira ku ƙaura fatu hajiru fiha ba inda za ku yi hijira ku koma babu amsa ai an sani sun kine sun kine to Allah ya ce fa'ula'ika kaga waɗannan suna mutuwa ana zare ran nasu ma'awahun jahannamu kawai makomansu jahannama ne kai tsaye kai tsaye sai yasa da aka yi hijiran nan manzo Allah sallallahu ana isan Madina ya tara sahabansa yace musu kunga innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih waman kanat hijratuhu lid yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai manzo Allah ya tara sai yace ga hijiran nan da muka yi muka baro garuruwanmu da garinmu da komai waɗansu aka raba su da dukiyansu da iyalansu da ‘ya'yansu annabi yake to ina tabbatar muku Allah yana kallon intention na kowa Allah yana kallon niyan kowa da ta sa ya yi hijiran nan wa man kanar hijiratu ilallahi wa rasulihi wanda ya yi hijiran nan tsakanin shi da Allah da kuma manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ya zaɓa ya rabu da garin shi ya rabu da gidajen shi ya rabu da iyalan shi da dukiyoyin shi ina tabbatar muku fa hijratuhu ila ilallahi wa rasulihi Allah da manzonsa sun yadda da wannan hijiran nan nasa kuma ladansa ya tabbata amma wa man kana hijratuhu lid-dunya wanda ya wannan kauran don samun wata duniya don neman wani abin duniya shine yake targetin au imra'atin waha ko wata mace dama da yake so ya aure ta bai da niyan hijira yana zaune bai da niyan hijiran aka ce ai musulmai sun hijira ce to Allah ba da sa'a har da asabe ma yace har da asabe a ah, ah, ina aye ba zan zauna a makkan nan ba asabe ba ko talatu ai dole ne ma in yi hijiran kawai rayuwa ba talautu ba za ta yi mun ba rayuwa ba asabe ba za ta yi mun ba au imra'atin kenan yankihuha yayi hijiran saboda wannan matan da yaji ta hijira yayyabi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hijratu ila ma hajara ilai sakamakon hijiran sa nan da yayi zuwa ga wannan abun duniyan da yayi domin shi Allah ne ya san shi sai kuma ga wannan macin da yayi shi kenan ladan shi kenan bai da komai a wajen Allah subhanahu wataala kuma sai an je daidaita ma a ta ce ta ma fasa ta samu wani da ya fi shi shi kenan tu zero haka haka rayuwa take haka rayuwa take ka Allah saboda abu kai ta bin abu kai ta bin abu kai ta bin waɗansu kuɗi da waɗansu kwangila ka sallah ka ibada kaki natsuwa ma malam kaki kaki sai can su ma kudin suka ce nima ban san ka sai abun duniya shi ma ya betrayin ɗinka ya juya maka baya haka Allah maɗaukakin sarki yake ya ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuman madhura wa man arada al-akhirata wasa'alaha sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkura Allah ce wanda ya ce ya zaɓi duniyan nan mai saurin karewa kana ajila. ajilata Allah ce za mu gaggauta bashi abinda yake so a cikinta amma ba ba za mu bashi sama da abinda dama can muka kaddara masa ba ɗaya kenan sannan kuma duniyar masai wanda muka ga dama mu bawa saka ne ka sake addini ka sake Allah ka sake ibada ka sake musulunci don duniya. kai ta bin duniyan kai ta bin duniyan tana binta tana zille maka kai sai ta barka kai ma eh ka zamanto 20 can baka kama duniyar ba nan ko ba yanda za a yi ka ka gyara abinda ka bari kai sakaci akan shi na addini sai rayuwar ta barka a haka Allah rufa mana asiri yawa yace duniyan sai wanda muka so sai wanda muke so ji Allah subhanahu wataala ta sai a ya manzo Allah salsale ce fa hijiratu ila ma hajar ile wannan shine sakamakon hijira mutum bai da komai a wajen Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko to shine Allah madaukakin sarki yake nunawa cewa fa ulaika waɗanda suka noke suka ƙi yin hijiran nan suka zauna a inda kuma ba su da 'yancin yin addini to fa'ula'ika ma'awahum jahannamu inda har mala'ikun mutuwa sun ɗauki ransu suna wannan wajen to babu shakka fa ma'awahum jahannamu ne kawai wa sa'at masira makoma ta munana amma idan mutum yayi sauri yayi zabura yayi hijiran tun kafin rai yayi halinsa to Allah zai yafe masa abin da ya wuce ko a ayon ƙur'ani da yawa idan kana karantawa la yastawi Uh, waɗanda suka fara yin hijira suka yi jihadi darajansu da matsayinsu a wajen Allah baya daidai da waɗanda suka zo suka hijiran daga baya suka yi jihadi waɗancan na gaba ya yi gaba kawai ko a wajen rankin ba a haɗa ku ɗaya ina fata an gane ko to wannan abun ba wai waɗannan mutane na makka kawai ake nufi ba duk inda mutum ya zauna bai da walwalan addini ba a bashi ‘yancin addini ya kamata ya tashi ya bar wannan wajen ya ƙaura ya je ya haɗu da inda musulmai suke ya zauna a garuruwan musulmai inda ga masallatai nan ga makarantun islamiyya nan ga walwalan addini nan komai za ka yi ‘ya'yanku su sa hijabi su je nan su je nan matanku su je su yi komai Ga shi nan musulunci akwai walwala wajibi ne ka tashi a inda kake ko a cikin gari ne wata anguwa zuwa wata anguwa dole ka bar wancan ɗin ka koma inda akwai addini ballantana wata jaha zuwa wata jaha ko ƙasa zuwa wani ƙasa shine aka ce alhijiratu baqiyatun hijira tana nan har ranan da rana za ta fito daga mafaɗanta ba a ɗauke ma waɗansu ba amma wancan da aka yi la hijrata ba'dal fati babu hijira bayan ai fatu makka dama makkan darul kufri wa shirki ne an yi hijira ne aka bar wajen yanzu ta da darul islam darul islam bayan ai fatu makka so nan babu wata hijira kuma da sunan hijira an kashe wancan amma duk inda musulmi ya samu takura da menene wajibi ne ya bar wannan wajen ya dawo wajibi ne Allah ubangiye ya samu dace to waɗannan kaga ba a karbi ba a karbi uzurinsu na cewa su raunana ba ne so ɗanne ne ake karɓan uzurinsu a matsayin raunana illal mustad'afina minar rijali kun gani ko sai raunana din nan irin tsofaffi wan nisa'i da mata tsofaffi wal wildani da ƙananan yara su kuma la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ta yin hijiran wala duna sabila ba su san ma hanyar hijiran ba domin hijiran da aka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna fa ana bin su an sa ido an sa spy an sa ko ina an baza duk wanda aka kama zai hijiran nan kashe shi ake kun san manzon Allah sallallahu da Abubakar ma sun yi hayan wani mushiriki ne ko ya nuna musu hanya wani khirrit abinda ake kina khirrit wanda ya san geographical area na waje ya san barauniyar hanya yan su moga yan su moga ai kaga ko ko yan gudun hijira din da suke shiga kasashen turai ai ana sace su ne a shiga da su ta teku ta barauniyar hanya waɗansu su ta mutuwa ai ta harbe su ma a a wajen ko kuma a zo a kifar da ma ruwa duk ba abin da ba sa musu a ce an shiga ta barauniyar hanya ta barauniyar hanya to haka sahabai suka yi ta shiga ba wai a fili suka yi hijiran suna abin nan ba sun bi ta tsaunuka tsaunuka tsaunuka tsaunuka wanda bai taba hijiran ba ba zai san hanya ba to kaga kananan yara da ba su gama sanin anguwansu ma da suke da layin da suke ina za su taka maka daga makka har madina ko kuma daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko wata jiha zuwa wata jiha ina tsoho zai iya tukub-tukub ko kuma tsohuwa mata ba za su iya ba to Allah sai ya yi uzuri ma waɗannan ya ce na yarda da uzuri irin na tsufa da uzuri na mata da uzuri na ƙananan yara Allah ya ce kan in ba su yi hijira ba to sukan na yafe musu saboda yanayin da suke ciki su ne mustad'afun su ne muka ce a can suke kuka ko wa malakum la tuqatiluna fi sabilil wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran sune Allah yace maraunana sune raunana to Allah ya yafe ma irin waɗannan ya karbi uzurinsu idan ba su yi hijira ba saboda ba su san ma hanyar da za su bi ba ba su sani ba kuma a shari'a ana musu uzuri sosai ko an zo yaƙi ba a kashe irin waɗannan kaga uzuri ne ko musulmi ya je yaƙi ya tarar da tsofaffin maza ba a musu ba a yaƙansu ya tarar da mata ba a kashe su ya tarar da ƙananan yara na kafurai ba a kashe su sai dai me sai dai in tsohon ya yi participating ya ba da gudunmawa da kansa ya fito ya sa kanshi a layi to nan ana iya kashe shi don shi ya ya shigo mace ma idan ta nuna ita ma lalle ha ta ɗauki makami sai ta fuskanci musulmai ana gama da ita haka nan ma yaran da ba su balaga ba su ma sun fito to duka ana bige su kusa irin su abdullahi bin umar kafin su balaga din nan yana dan shekara goma sha uku an yadda su je yaƙi saboda shi ya kada wani a kokowa ɗaya kuma ya iya menene ya iya harbi manzo Allah ya ce su je to ba a taba irin waɗannan haka nan ma a aikin haji ana la'akari da waɗannan kategori irin waɗannan yanayi na mutane misali an yadda idan aka baro arfa ranan tara rana ta faɗi aka baro arfa aka kwana a muzdalifa an yadda tsofaffi da mata da ƙananan yara ko an yadda su baro musdalifa daga tsakiyar me tsakiyar dare su yi moving su kama hanya zuwa mina suna isa wajen asuba yana yi sai su yi jifan jamransu ra jamratul aqaba ranan goma ranan sallah kafin sauran jama'a su tuttuɗo masu ƙarfin kenan kun ga anan ma shari'a ta yadda menene ta yi la'akari da irin waɗannan duka sannan shari'a ta yadda a je a yi wa mata jifa da ƙananan yara da kuma tsofaffi idan suka gaza ba za su iya ba shari'a ta yadda ma ka wakilci tsohonka ka tura wani wanda zai masa me zai masa aikin hajin ma musamman in shi ya taɓa yi wa kansa ka biya masa ka ce je ka yi wa babana je ka yi wa babata ko ba haka ba shi kuma karami yaro a nan koda ya yi ma bai sauke farali ba sai ran da ya balaga ya je ya sake yi kun ga shari'a babu shakka tana ba ma waɗannan nau'in mutanen uzuri matuka a azumi ana ba su mai suma uzuri tsoho ya ajiye in ba zai iya ba saboda tsufan nan ya ciyar wa alalladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin duka gashi nan ana la'akari da su kwarai da gaske to fa'ula'ika Allah ce irin waɗannan nau'i na mutane raunana na tsofaffi da maza da mata da matan aure da ƙananan yara to fa'ula'ika waɗannan kam Allah ce waɗannan asallahu an yi afuwa anhum ni Allah na musu afuwa ba su ba jahannama ba za su shiga jahannama ba wa lahu dama Allah ya kasance can kuma bai gushe ba kuma ba zai gushe ba afuwan shi mai afuwa ne gafuran shi mai gafara ne amma banda waɗannan tsofaffi da mata da yara masu ƙarfin masu iko su yi hijira ɗin suka ƙi su kan ma'awahun jahannamu ne amma waɗannan Allah ce na musu afuwa kawai

Allah ya ce wa man hajir duk mutumin da ya yunkura ya yi hijira ya tashi zai yi hijira da niyan ya koma inda zai samu walwala na addini da 'yancin addininsa ya fito din kenan zai yi hijiran ne fi sabili labali duniya ba fa ba an imra'atin yankihuha ba fa ina fata an gane ko no ya fito ne zai hijiran tsantsa tsakanin shi da Allah to Allah ya ce ya fil ardi muragaman in Allah yadda zai samu waje yalwatacce wajen da zai zauna ɗin kuma yalwatacce muragaman kasiran wasa'a zai samu wurare masu yawa masu yalwa inda zai sauka ya zaunan shi ya yi ginin shi ya yi addinin shi ya yi rayuwansa wajen da zai tumurmusa hancin kafiri don bakin ciki yanzu ya hana mu a can to gashi mun samu shine muragaman daga ragima an fufulan ragima ragima wato maki ya ga bai samu yanda yake so ya ganka ba bi ma'ana an tumurmushe hancinsa kenan ina fata an gane ko to mutum dai in ya fita with sincerity tsakanin shi da Allah Allah yake nufi tseratar da addininsa da mutuncinsa to Allah ya ce in Allah ya da zai samu yalwataccen wurin da zai zauna a doron ƙasan nan na duniya wa man yakhruj min baitihi wanda ya fita daga gidansa muhajiran ilallahi daniya daniyan yin hijira ilallahi zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa ya fita kenan ya bar inda zai hijiran yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai rashin lafiya ya kama shi a hanya thumma yudrikul mautu ko sai rashin lafiya ya riske shi ya kama shi ya zazzabi sai ya mutu a hanyar on his way yana kan hanyar hijiran bai je inda za shi ɗin ba to faƙad waka a ajiruhu alallah ladan shi ya tabbata a wajen Allah tamkar wanda ya hijira ladan wanda suka yi hijira ne Allah zai bashi saboda Allah ya ga effort ɗin shi ya ga intention ɗin shi ya ga niyan shi cewa lallai fitan zai yi to in ko kai ka yunkura za ka yi wani aikin alkhairi ka yunkura za ka je ka yi shi sai mutuwa ta riske ka Allah zai baka ladan an yi shine niyyatul mu'mini khairum min amali Allah zai baka lada wani mutum ne yazo yana cewa jama'a taimaka mu walla banda lafiya kaza kaza kaza dubu ashirin aka rubuta mun menene menene ya eh, mutum ya dunkula ya kirgo kudaden ya kirgo kudin ya fito kenan ya shiga jama'a ya duba mutumin nan sama da kasa ya neme shi ina wane nan da dada zuyi kenan ina mai baran nan dada zuyi kenan Walla ba mu ga aka duba shi sama da ƙasa bai ga wancan ya tafi ya mai da kuɗin shi Allah zai ba shi ladan dubu ashirin ya ba da su zai ba shi ladan zai ba shi ladan ina fata an gane ko to haka duk aikin da mutum ya yunkura zai yi Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddara masa ba sai a ba shi ladan niyan to shine summa yudrikul mautu sai mutuwa ta riske shi ya mutu kafin ya je inda ake hijiran to faqat waqa'a ajruhu ala Allah ladan shi ya tabbata a wajen Allah ko kuma kafirai suka bi shi suka kashe shi a hanya yanda da aka baza a nemi annabi ko da musulman da suke hijira aka tura duk inda aka gansu kawai a kashe su to Allah dai lada ya tabbata wa kana Allah shi lalle Allah ya kasance ghafuran mai ghafara ne sannan rahiman mai jin kai ne mai jin kai ne da rahama نعم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفروا من الصلاة إن حفظتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا Allah ya وإذا ضربتم في الأرض idan kuka fita tafiya daraba anan tafiya ne ba wai kai ta dukan ƙasa ba a darabtum fil ardi idan kuka fita a matsayin matafiya a doron ƙasa tafiyan guda biyu ne tafiyan da za ka yi na harkokin kasuwancinka ko tafiyan da za ka yi tafiyan zaman lafiya za ka je kano kada za ka je maiduguri kada za ka je sokoto ko lagos shi ma darbun fil ardi ne ko kuma tafiyan da aka fita da niyan yaƙi za a tafi har bodan kaza Najeriya da Kamaru aje yaƙi ko Najeriya da Nijar aje yaƙi ko an ɗebe ku za ku je yaƙi ku taimaka musulmai da suke wata ƙasa yaƙi to shi ma duka fita ne to Allah ya ce to babu laifi a kanku ko matafiyan nan laifalaisa alaikum junahun an taksuru minas salati ku yin kasaru duk sallah mai raka'a hudu kuma da ita raka'a nawa raka'a bibbiyu Allah ce babu laifi duk na yafe muku wannan duk salloli masu raka'a hudu ku yi kasarun su kuma da ku yi sallan kasaru in khiftum an yaftina yaftinakumul ladina kafaru idan kuka ji tsoro lallai kafurai za su iya za su fitine ku za su kashe ku to sai ku yi sallan menene a ƙasaru yadda ta samu ku yi sallan ku individual waɗannan su yi salla ku rarrage sallolin gaba ɗaya innal kafiri na lallai fa su kafirai in ji Allah kanu lakum aduwan mubina wato sun kasance makiya ne a gare ku masu bayyana kiyayya makarara in ji Allah ku dai ba kwaji ne kawai ko fasa bututun man nan bayyana kiyayya ne don ba mai cutu ba wanda baya cutuwa ka ce fasa bututun man nan ko gas ɗin nan ko menene ɗan apc ne kai ke wahala ko ɗan pdp ne ko ɗan abga ana a kayi kuskure kowa ne kawai aduwan mubinan ne kawai wanda kake zaune ba a son alheri ya iso ka Allah ce kuna jin ma kalmomin daga bakin su ai Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum ku musulme ga kunan kunna ce kunna ce tuhibbunan wai kuna son su Allah ce wala yuhibbunakum fa ba sa son ku wallahi wallahi ba sa son ku in ji Allah ba sa son ku me yasa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kuna imani da alqur'ani nan gaba ɗayansa ba za su taba son ku ba har abada matukan kana imani da alqur'ani tu'minuna bil kitabi bil kitabi kullihi ku imani da littafin Allah gaba ɗayansa su kuma su yi rejecting ɗinsa Kuyi imani da annabi sallallahu da wanda aka saukar qur'ani su kuma ba sa kaunansa ta za a yi su so ku mutumin da yake Allah fa yake annabi yake qur'ani yake musulunci wai kai he ka zo kawai ka kwanta a jikin shi wai wai kawai kai yana son ka ba zai so ka ba inji Allah so wa idza laqukum in suka hadu da ku dai su nuna suna tare da ku amma wa idza khalau addu alaikumul anamila minal gais. kana juwa ya kalli ƙayan kai ya haka da <laughs> zai samu wannan Allah kana in ka juya sai ya yi haka alaji no problem ah, ok go na ba sa sun ku in ji Allah su wa ta'ala wallahu a'lamu bi ada'ikum Yake na fi ku sanin makiyanku ina fata an gane ku. to Allah yace innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kafirai fa

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم عذب من مطر أو كنتم مرضى صلاتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا To Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa'iza kun tafihim ya ya Muhammadu idan kana cikin musulmai da suka fita yakin an fita hadda kai in lokacin sallah yayi to ga yanda za a yi sallan inji Allah wa'iza kun tafihim idan kana cikin su a wannan filin dagan lokacin sallah yayi fa aqamta lahumus salata idan aka tada sallan ga yanda za a yi ta faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka araba musulmi gida biyu raba musulmi gida biyu ake yi waɗannan rukuni na farko su je su fuskanci kafurai su riƙe makamansu ina fata an gane ko su riƙe makamansu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wal ya ku zuwa kowa ya riƙe wuta kowa ya riƙe makaminsa group a sai su zo su yi sallah da manzon Allah sallallahu gurbi sai su tsaya rukuni na biyu sai su tsaya suna facing din kafirai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma limami in ba annabi akwai wakilin annabi aiko ko kuma komanda duk rundunar da za ta fita akwai liman da ake nadawa sallan yana nan har kala biyar ne zuwa bakwai na yau din shine sai liman ko komanda ya raba sojojinsa biyu idan lokacin sallan yi sai liman ya je can suran salla ta farko din sai liman ya fuskanci alƙibla kaga yanzu waɗannan akwai masu tsaron kafirai ya ga dama ku juya haka ku kalli alƙibla kafiran suna ta bayan kuma ba ku da kaufi don akwai musulmai da suka suka ja daga da su so za ka iya fuskantar ta duk inda alƙiblan ma take sai liman dama ƙasaru zai yi sai ya musu salla raka'a ɗaya da wannan group ɗe ɗin ina fata an gane ko sai su ta da sallah sai liman ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'i su yi ruku'i ya ɗago su ɗago su yi sujada liman yana ɗagowa zuwa raka'a ta biyu su ma sai su me sai su ɗago an samu raka'a biyu an samu raka'a ɗaya ko cikakkiya to sai liman ya tsaya sai su daga nan kawai he kowa ya yayi diverting sai ya ciki ta ɗaya raka'ar da kansa kun gane sai yayi raka'an da kansa liman in ya tashi zuwa raka'a ta biyu sai ya kafe a tsaye sai nan kowa sai ya yanke daga imam sai ya karanta fatihan shi da suran shi shi kadai ya yi ruku'in shi ya ɗago ya yi sujada ya yi sujada ya yi tahiya ya yi sallama kamar dama ana bin su bashin raka'a ɗaya to idan suka yi wannan sai su tafi liman yana tsaye sai su tafi sai su maye gurbin waɗancan sai waɗancan sai su zo su tarar da imam a tsaye a raka'a ta biyu yana jiransu sai su yi kabbara Allahu akbar sai su bi imam imam yana jin sun yi kabbara sun bi shi sai ya fara karanta fatiha da sura sai ya yi ruku'i da su ya ɗago ya yi sujada ya ɗago ya yi ɗaya su jana sai ya zauna a tahiya ba zai fara tahiyan ba yana zama sai ya yi remaining ya zauna a zaunen su kuma sai su miƙe su kawo mai raka'ansu innan kari over sai su ka raka'a su karanta fatiha da sura kowa individually sai su zauna su tarar da imam a zaune suna zama sai imam ya fara tahiya attahiyatu lillahi zakiyatu ya gama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sai su sallame tare kun gane wannan salon sallan kun gane ta daya kenan daya kenan ya raba musu raka'an kowa ya yi abin nan ya samu raka'a ɗaya da liman sai ya ciki tawa kansa ko na ƙarshe ne suka yi sallama tare da liman wannan salo na farko kenan salo na biyu shine imam idan ya raba su biyu gida biyu sai ya zo ya yi ma waɗannan ɗin raka'a biyu ya sallame da su su koma su mai gurbin waɗancan waɗancan in suka zo sai a ta da kabbara ikama liman ya musu raka'a biyu daidai su ma ya sallame da su ko ne liman ya yi musu raka'a nawa biyu ya sallame da su liman ya yi kusan hudu kenan ko sai su tafi sai su tafi ina fata an gane wannan da kyau wannan salo ɗaya salo kenan na biyu salo na uku shine imam idan ya zo sai su zo dukkansu ɗin ba za a raba su gida biyu ba amma idan suka zo sai su tsaya layi biyu bayan imam imam in ya yi kabbara duk su yi kabbara ko yana rike da bindigan shi dama ana kallon kafirai a can ana kallon su da kyau duk movement ɗinsu idan liman ya karanta fatiha da sura ya yi ruku'i sai ya yi ruku'i da sahu na biyu na farko kawai sai su bi imam su yi ruku'i su na baya suna tsaye yayin da imam ya dago yace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu tare da sahun gaba sai su tsaya sai waɗannan su je nasu ruku'in idan suka yi ruku'in su suka faɗi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sau uku din suna miƙewa sai imam ya tafi da sahun gaba su je su yi sujada su sahun baya suna jira suna kallo idan suka yi sujada suka ɗago suka yi sujada na biyu suka ɗago suka tashi zuwa raka'a ta biyu sai waɗannan su kuma sai su tafi sujadan su sahu na baya sai su je sujadan su yi sujadan su su taho sai su ɗago su tarar da su kuma yi a rika wocin ina fata an gane ko ɗaya raka'a ta biyu ma sai a yi ta yanda aka yi ta ta farkon kawai salo na nawa kenan na uku akwai salo na hudu wanda imam sai ya yi raka'a ɗaya da waɗannan su sallame wancan baci na biyun su zo su tarar da ɗaya raka'an sai su sallame kawai ya rarraba musu wance ya samu raka'a ɗaya wance waɗannan gurufin sun samu raka'a ɗaya ina fata an gane salon salo na na hudu kenan to sai salo na biyar ko da yake ba lokaci za mu dakata nan sai mu tashi a salo na biyar gobe da izinin Allah subhanahu ta'ala cikon fassaran ayan shine Allah maɗaukakin sarki yace wa idza kun fihim ko ya Muhammad idan ka kasance tare da su fa a wajen yaƙi. fa aqamta lahumus salata aka tada sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka a samu waɗansu gurup wani ɓangare su zo su tsaya tare da kai wal ya'khuzu aslihatahum su riƙe makamansu a hannu fa'iza sajadu idan kai sallah raka'a ɗaya tare da su aka je aka yi sujada falyakunu min wara'ikum sai su koma baya su waɗannan su zai su cikita wa kansu raka'a ta biyun da kansu su sallame suna sallamewa sai su mai gurbin waɗancan walta'ati ta'ifatun ukura lam sallu ma'aka sai wancan wanda da ba su yi sallar tare da kai ba sai su je su jona ka a raka'a ta biyu din sallu ma'aka sai su yi sallah raka'a ta biyun wal ya'khudhu aslihatahum suma su riƙe makaman su a hannu ina fata an gane ko idan ya zauna shi e, zaman tahiya sai su miƙe su ci ko raka'an sai ya sallame da su suran na farkon wannan ayan take fassarawa ina fata ana ganewa Allah ce ku musu haka domin waddan na kafaru su burin kafurai abinda suke yi kullum suna daku su ce ku kyale su sai sun fara sallah ai in sun fara sallah gaba ɗaya suna ruku'i sai mu afka musu ko kuma he mu bari he suna sujada sai mu afka musu su sun ɗauka babu taktis na sallan yaki sun ɗauka irin sallan zaman lafiya ake yanda dama in ana crisis ko wata rigima sai a bari sai ana sallah sai a shiga afka musulmi Allah ya ce a'a ga yanda za a yi su buri su kullum sun ɗauka a za su ribace ku lautar fuluna suna burin da ku samu gafala ku samu gafala an asli hatikum su ci aiku bari in sun zo sallah duk za su aje makamansu in sun fara sallah ai duk za su tara makamansu gefe ɗaya eh, wa amti atikum da dukkan kayanku fayamiluna alaikum mailatan wahida su zo su afka muku afkawa ta kwab daya kawai su gama da ku haka suke buri to hai su samu abun ba haka ba su samu sallan mata canja ba irin noman sallah da suka sani ba ne. Allah ce wala junaha alaikum babu laifi a gare ku ku musulmi na yafe muku in kana bikum azam min matarin idan ana zabga ruwa da bakin ƙwarya na yafe muku ba haikun fita jihadi ba ko ku zauna kawai saboda lalurar ruwan sama eh he ku fasa fitan na yafe muku in ba ku fita ba in ta dalilin ruwan sama ne au kuntum marda ko kuma akwai rashin lafiya tare da ku na yafe muku in ba ku fita ba an tabau aslihatakum ku tsagaita wuta ku aje makamanku amma wa ku zu hijrakum duk da haka Allah ya ce a sa sintiri a sa sintiri yawa don za su iya biyo ruwan sama ko ba haka ba ana zabga ruwan sama su afka muku duk da cewa na yafe muku kada ku fita in ana ruwan sama ko ba ku da lafiya duk da cewa na yafe ku aje makamanku na yafe muku Allah ya ce duk da haka a sa 'yan sintiri suna lura suna lura kada ku sake inna allaha lalle allah maɗaukakin sarki a addalil kafirina ya tanadawa kafuran da kuke yaƙi da su din nan azaban muhinan azaba na wulaƙanci na ƙasƙanci gobe kiyama ku kashe su nan su ɗanɗani azabar kisa da sara na takwabi da suka irin na mashi sannan suna zuwa kuma zuba su a cikin wuta ta wulaƙanci ta in inji Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ya samu a yau da fatan Allah umin ya mana albarka ya samu dace na'am amin ya rabbal alamin alaikum assalam raka'a hudu ya sallame eh wannan babu laifi sai ya kawo witiri babu laifi yayi uku yayi abin nan har bakwai har bakwai har sha ɗaya babu laifi amma yin su salatu eh, masna masna ɗin malamai suka ce shi yafi fi ka yi bibbiyun kana sallamewa bibbiyu kana sallame babu laifi amma in ka tashi kai shafa'i da wutirin misali shafa'in in mai raka uku ne kawai ka raka'a uku gaba ɗaya ka zauna a wutirin ka sallame ya biyar za ka kai hudun ka sallame ka hada da wutirin ka sallame duk ya bakwai haka tara haka sha ɗaya haka duk ya ya tabbata amma rarrabe su kowace raka'a biyu da sallaman ta shi ya fi. wannan shi amma na kaya a za ku cika gidan haya a yanzu gidanka ne gidan haya gidanka ne yanzu kai ba bako ne ya ka zauna duk ya kaura da iyalin shi ya je ya kai ta inda yake aiki shikenan ko kuma inda kake aiki jindindin nan kake gaba ɗaya mafi yawan rayuwanka ta wani manaja ne na banki a lagos eh ba ka zuwa nan a shekara a wata sai weekend sai weekend can ne yanzu gidanka nan in ka zo za a ce oyoyowa ne ya zo ko ya dawo za a ce na'am ya zo ya zo wane ya zo don an san za ka koma saboda haka zai cika sallah idan ya je can ba da wani cikin ma'aikacin banki kuma akwai wani tsarin da ake kira contribution pension wanda za ta ce wa mutum amma sun ya zai za a bayar da kuɗi wato wani tsarin da kira aiki a kan da za a kan yi a cikin ya kai miliyan uku a wani akan na'am ne ne zuwa hannun shi ba da zai yi kudin sadaka idan ya san yana da waɗansu kuɗi kuma waɗancan kuɗi akwai garanti nashi ne akwai garantin su. babu lafiya fitar amma kawai in kuɗi ne kawai a takarda nashi a takarda kawai ma malam Allahu a'lam hakikatan din yana nan yana abin nan to ya cire wa abin da yake da tabbaci a hannun shi ya shiga hannun shi kawai wannan shine amma in yana da tabbacin wancan din yana nan kamar wanda ya sa kudin shi a shiya kullu ana nuna yadda shiyas din suke appreciating suke abin nan din to sai ya cire da kudin da yake da su anan babu laifi

to Allahu alam idan zai reporting ya je da hukuma eh, gashi gashi a biya abinda aka biya su ma su biya mota to ka gani duk za a yi saboda daukan doka a hannu dai ba kyau daukan doka a hannu dai ba kyau yanzu mutum zai sace waya a sa masa taya iri yadda yake faruwa a lagos su portacourt su kasashen kudu din nan kaga mutum ya saci karamin abu an masa tsirara a bulbuɗa masa karanzir ko fetur a ƙetta wuta yana gudu a tare shi a tare shi wallahi kaman ba hukuma kaman ba 'yan sanda ina mamaki yadda ake ajiya mutane taya a ƙona su a tsirara mutum ana kallo a ce akwai hukuma ba ta hanawa wannan ba adalci ba ne wannan ba abin nan ba ne yanzu da za a ce a kamo shi a nan wani ya sace salula aka yanka mai hannu aka ce shari'a sai kaga duk duniyar mutanen nan sun tashi amma salula ya kama aka ya sata aka sa mai tayu ma malam aka kona amma ba mai magana ko a sa mai fetur yana ci yana gudu ya shiga nan a koro shi a buge shi da sanda a fasa kan shi da bulo ana kallo ba mai magana da yake wannan ta'addancin ba da sunan shari'a bane shi wannan daidai ne daga za ka samu ya kamata hukuma gaskiya su tashi gwamnati su ji tsoron Allah su subhanahu tala a daina kona mutane akan mashin mutum a je a daure shi gwargwado ya fito yadda aka tanada da ba kisan kai ba ne biya wani sa'i ga mashin ɗin an gane shi mafa an kama shi da mashin ɗin maimakon aje a hora shi a masa ɗanta ta'aziri yayi sati biyu yayi sati uku ya fito a mai bulala ko a ba shi aiki mai wahala sai kaga kawai an sa masa kaya kawai an kona shi wannan gaskiya har ga Allah bai dace ba to idan da zai samu hukuma domin in hukuma tana aiki za su kama wanda suka kona mota sai a kawo suna su ganganci ne yanzu suka yi shi kuma nashi mai kuskure ne to kaga sai a tsaya kowa a fitar masa da haƙƙinsa wannan shi ne. Allah ubangi ya rufa asirin idan kuma babu abin nan to mutum ba zai kai kai kanshi inda zai halakar da rayuwarsa ba sai a tafi a haka wanda shi aka tura da shi da zai da yana da makawai sai wanda da ake samu yau ba yan wama ta da zai yi su yi da wani ya zai iya yi da duk wasu shekara da ke har ya sa ya ba da damar iyali ina sama da ba shawara sai ka nemi wata kun kare ne ka makale abu shekara biyar ina fata an gane ko duk auren da ka buga shekara ɗaya biyu ya kiwa ka nemi wani waje mana ina fata an gane ya kamata mutane su gane idan mutu ya kama ka problem irin wannan ka tambaye shi wani eh lokacin da kake neman auren nan kana istikhara eh ina istikhara me istikhara kullun ina cewa Allah in wannan aure na da wance din nan alkhairi ne a gare ni da rayuwata da addini na da karshen al'amari na Allah ka tabbatar mu in ba eh, auren nan sharri ne a gare ni ga addini na da rayuwata da karshen al'amari na Allah ka juya abun yayi can ni ma ka juya ni unyi nan ko ba haka ba kullum kana haka kullum kana haka sai ka bi abu kaki yaki yaki yaki why not ba za ka ce to istikhara ta nuna mun kawai in bari ko ba haka ba tunda ka buga ka buga kaga abun yayi haka kai me nabin shi da ka ce idan ba zai ba yayi haka ni un yi haka sai abun yayi haka kai kaki yin haka sai ka bi shi ina fata an gane sai mutum ya zo ya zauna in kaga ka bi abu da ka yi istikhara ka yi istikhara ka gaya ma Allah sai kaga abu ya tike yaƙi an ja yaƙi sai ka ce wannan result ne kawai na istikhara na bari sai ka je ka nema a wani waje wa ardullahi wasi'a eh, eh, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ga sunan ka je wani gun ko dan bodi haka kai sai kaga amke ka fito to ka tsaya shekara biyar kana ta fama da makamantansu Allah ubangi ya yi albarka ban san wanda zai mai addu’an ba Allah ubangi ya yi albarka ya sanya alkhairi ya biyo masa bukatunsa na duniya da na lahira Allahu izzal Islam al-Muslimin wa adilla shirka al-mushrikin wa dammir a da'ana wa da'aka wa ya kawai ya azizu ya rabbal alamina arhamar rahimin ya Allah wannan ba Allah ka biya masa bukatunsa da bukatun musulmi a duk inda suke duk mai bukata na alkhairi a zuciyansa da alkhairi a zuciyarsa ya Allah ka tabbatar masa ka kare kowa daga abin da baya so na sharri kare mu ka ɗaukaka addinin musuluncinmu ka ɗaukaka sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan dukkan bidiyo'i da duk waɗansu kurafiya ka ɗaukaka tauhidi a kan shirka ya rabbal alamin ka ɗaukaka al'umman musulmai a kan kafirai a duk inda suke Allah ka ba mu rinjaye wannan ƙasa tamu mai albarka Najeriya ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali shugaban ƙasan da ka ba mu bisa hikimanka da adalcinka da baiwanka ya Allah Allah ka masa albarka Allah ka masa muwafaka Allah ka iya masa Allah kada ka gajiyar da shi ya rabbal alamin duk masu kyakkyawan niyya da manufa irin nashi Allah ka taimaka musu waɗanda suke yan zagon ƙasa ne ya Allah ka zare su ka magance mana su ka kauda su ya Allah ya Allah mu roƙe ka ka bawa yan ƙasar Najeriya haɗin kai da son juna da kaunan juna da kishin kasan da suke zaune ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka jiga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya masu gidajen haya Allah ka biya musu masu fama da basu suka Allah ka biya musu Allah ka kare aqidan mu da mutuncin mu mazan mu da matan mu matasan mu da ƴan matan mu ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil